Fitowa Sura goma sha hudu Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa, Ka faɗa wa Isra'ilawa, su juya su kafa sansani a Fi Hahirot, a tsakanin Migidol da teku, za su kafa sansanin kai tsaye kusa da teku, wanda ya fuskanci Ba'al Zafon, Fir'auna zai yi tsammani, Aha! Isra'ilawa sun rikice cikin ƙasar, hamada kuwa ta yimƙe su, zan kuma taurare zuciyar Fir'auna, zai kuwa bi su, na shirya wannan domin in nuna ɗaukakata a bisa Fir'auna da ƙungiyar sojansa, bayan wannan mutanen Masar za su sani ni ne Ubangiji, sai Isra'ilawa suka yi haka, sa'ad da aka faɗa wa Fir'auna cewa Isra'ilawa sun gudu. Sai Fir'auna da bayinsa suka canja ra'ayinsu game da su, suka ce, Me muka yi, mun bar Isra'ilawa suka tafi mun kuwa rasa hidimarsu, sai shi da keken yaƙinsa suka shirya, ya kuma ɗauki sojojinsa tare da shi, ya ɗauki kekunan yaƙi ɗari shida mafi kyau duka, tare da duk sauran keken yaƙin Masar. da shugabanni kuma a kan dukansu, Ubangiji ya taurare zuciyar Fir'auna sarkin Masar, domin ya bi Isra'ilawa waɗanda suke tafiya ba tsoro, Masarawa, dukan dawakan Fir'auna da kekunan yaƙi da mahaya da sojoji suka bi Isra'ilawa, suka cin musu yayin da suke a sansani kusa da teku, kurkusa da Fihahirot. wanda ya fuskanci Ba'al Zafon Da Fir'auna ya yi kusa, Isra'ilawa suka ɗaga idanu sai suka hange Masarawa daga nesa suna tā da ƙura suna zuwa, sai suka tsorata ƙwarai, suka kuwa yi kuka ga Ubangiji, suka ce wa Musa, Don babu makabarta a Masar ne ka kawo mu a hamada mu mutu? Me ka yi mana kenan? da ka fitar da mu daga Masar, ba mu faɗa maka a Masar ba, cewa ka bar mu mu bauta wa Masarawa? Ai, da ya fi mana mu bauta wa Masarawa da a ce mu mutu a hamada. Musa ya amsa wa mutane ya ce, Kada ku ji tsoro, ku tsaya dai ku ga ceton da Ubangiji zai kawo muku yau, Masarawan da kuke gani yau, ba za ku ƙara ganinsu ba. Ubangiji zai yi yaƙi dominku, ku dai tsaya kurum.’ Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa, Don me kake mini kuka? Ka faɗa wa Isra'ilawa su ci gaba da tafiya, ka ɗaga sandanka, ka miƙa shi bisa teku, don ruwa ya rabu, domin Isra'ilawa su wuce cikin teku a kan busasshiyar ƙasa, zan taurare zukatan Masarawa su shiga don su bi su, ta haka Zan ci nasara bisa Fir'auna da rundunarsa, da keken yaƙinsa, da mahayan dawakansa; Masarawa za su sani ni ne Ubangiji sa'ad da na sami nasara bisa kan Fir'auna da keken yaƙinsa da mahayan dawakansa, sai mala'ikan Allah wanda yake tafiya a gaban sojojin Isra'ila, ya janye, ya koma bayansu, al'amudin girgije shi ma ya koma. ya tsaya a bayansu, ya dawo tsakanin sojojin Masar da na Isra'ila, duk dare, girgijen ya jawo duhu ga gefe ɗaya, haske kuma ga ɗaya gefen, saboda haka ba wanda ya kusaci wani duk dare, da Musa ya miƙa hannunsa a bisa teku, sai Ubangiji ya tura teku baya da iskar gabas mai ƙarfi duk dare, ya maishe shi busasshiyar ƙasa. Ruwa ya rabu, sai Isra'ilawa suka wuce cikin teku a kan busasshiyar ƙasa, ruwan ya zama musu katanga dama da hagu, Masarawa suka bi su da dukan dawakan Fir'auna, da kekunan yaƙi, da mahayan, suka bi su cikin teku, da asubahin fari, sai Ubangiji ya dubi ƙasa a kan sojojin Masarawa daga al'amudin wuta da kuma girgije. sai ya sa suka ruɗe, ya sa ƙafafun keken yaƙinsu suka fita don su kāsa tuƙi, sai Masarawa suka ce, Bari mu gudu daga Isra'ilawa, gama Ubangiji yana yaƙi dominsu gaba da Masar. Sa'an nan Ubangiji ya ce wa Musa, Miƙa hannunka bisa teku don ruwa ya koma kan Masarawa da keken yaƙinsu da kuma mahayansu. Musa ya miƙa hannunsa a bisa tekun, da wayewar gari kuwa teku ya koma wurin sanada. Masarawa suka yi ƙoƙari su gudu, sai Ubangiji ya tura su cikin teku, ruwan ya komo ya rufe keken yaƙin da mahayan, dukan sojojin Fir'aunan da suka bi bayan Isra'ilawa cikin teku, ba ko ɗaya da ya tsira, amma Isra'ilawa suka wuce cikin teku. a busasshiyar ƙasa, ruwa kuwa ya yi musu katanga dama da hagu. A ranan nan Ubangiji ya ceci Isra'ila daga hannuwan Masarawa, Isra'ilawa kuwa suka ga gawawwakin Masarawa a bakin teku, sa'ad da Isra'ilawa suka ga iko mai girma da Ubangiji ya yi gaba da Masarawa, sai mutanen suka ji tsoron Ubangiji, suka amince da shi da kuma bawansa Musa.